أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنأم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaƙo Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawawan ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau za mu tashi ne a hadisi na goma sha uku hadisi na baya mun karanta hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake gaya mana yadda za a yi mutum ya kyautata musuluncinsa to wannan hadisi ya nuna mana cewa ga yadda za a yi mutum ya kyautata musuluncinsa to a cikin hadisin mun samu bayanai na malamai da suka dinga mana bayani akan cewa shi ɗan adam yakan faɗa cikin wasu kurakurai wanda kurakuran nan kuma suna iya zamowa damuwa a gare shi kuma su zamanto damuwa ga al'umma baki ɗaya wannan kuskure kuwa ita ce mutum ya dinga shiga abin da babu ruwansa idan ya zamanto cewa mutum yana shiga cikin abin da babu ruwansa to zai haifar da damuwar da za ta dame shi kuma ta damu wani sama sannan shi mutum ya shiga cikin abin da babu ruwan shi ba abin da hakan zai haifar sai dai sharri sannan hadisin ya nuna mana cewa yana da kyau shi ɗan adam musulmi ya tsaya akan abin da yake da ruwa da tsaki a kai kamar abin da ya shafi neman ilimi rikon amana kiyaye sirrin ɗan uwa da cika alkawari da kuma rashin bincike akan abin da ya shafi rayuwar mutane to wannan kaɗan kenan daga cikin abin da muka karanta a wancan mako yau kuma za mu ci gaba insha Allah hadisinmu na goma sha uku yana cewa alhadisu salis ashara an abi hamza anas bin malikin radiyallahu anhu khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم نعم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم wannan hadisi imam buhari ya fitar da shi imam muslim ma ya fitar da shi ingantaccen hadisi ne imam nawawi kuma ya kawo shi a wannan hadisi na goma sha uku ma'anar hadisin cewa an abi hamzata an karɓo hadisi daga baban hamza wato alkunyarsa kenan anas bin malik shine anas dan maliku radiyallahu anhu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima anin nabiyyi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam qala yace manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa ɗan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so wa kansa rawahu al-bukhari wa muslim za mu sake fassara hadisin an abi hamza an karɓo hadisi daga ababan hamza anas bin malikin radiyallahu anhu anas dan maliku Allah ya da shi khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. me yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallam hidima Kal a anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace daga annabi tsira da mutu Allah tabbata gare shi ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa ɗan uwansa ma yuhibbu li nafsi abin da yake so wa kansa rawahul bukhari wa muslim buhari da muslim suka ruwaito da farko idan muka dubi shi sahabin da ya ruwaito hadisin shine Anas dan Maliku a hadisai guda goma sha biyu da muka karanta ba mu samu wani hadisi wanda shine ya ruwaito ba dan haka za mu faɗi wani abu dangane da shi Anas bin Malik dan mu san wane ne shi yaya kuma irin kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da farko Anas bin Malik al-Ansari mutumin Madina ne shi yana daga cikin mutanen madina ba muhajirai waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina ba shi kuma anas bin malik ya musulunta ne tun kafin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin mahaifiyarsa shi ya musulunta ne a hannun mahaifiyarsa saboda me musulunci ya zo madina tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutanen madina suka tafi suka je suka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gana wasu ta biyu su 72 da za su koma sai suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah muna so ka ba mu wani mutum guda ɗaya daga cikin sahabbanka mu tafi da shi madina ya je dinga koya mana addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ɗauko wani ɗan gata da ake ce mishi mus'ab mus'ab bin umai mus'abul khair haka annabi yake ce mishi mus'abul khair sai annabi ya tura shi ya ce ka bi su ka je ka ci gaba da koya musu addini saurayi ne ɗan gata mahaifiyarsa tana ɗaya daga cikin wanda ake lissafa su masu dukiya a garin makka duk da cewa da ya musulunta mahaifiyarta ce to ita ba ita ba ba shi ba dukiyanta yace ba damuwa inda yana da musulunci ba komai to da ya musulunta shine malami na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi madina yace je dinga koya mutanen madina addini kuma ya dinga yada musulunci a madina dan haka aka ce shi mus'ab da ya bi su to ba a shekara ɗaya ba sai da ya zamanto ba wani gida a garin madina da musulunci bai shiga ba kafin shekara ɗaya duk ya yada musulunci shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya samu kowane gida akwai musulmai amma ba wai kowa da kowa ya musulunta ba akwai wanda sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan suka yi musulunci amma kowane gida dai zaka samu akwai musulmi ko dai guda ɗaya ko dai guda biyu a gidan wanda sun musulunta da aka mahaifiyar Anas bin Malik ta musulunta tun kafin hijira ɗanta kuma Anas shi kuma ya musulunta a hannunta aka ce shi Anas ibn Malik a lokacin da ya musulunta sai zamanto kullum yana cikin bege da sha'awa kamar ya tashi ya bar madina ya tafi makka saboda ya je ya sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadde Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara annabi hijira ya dawo madina da annabi ya hijira ya dawo madina ya zo a matsayin shi na baƙo tunda shi asalinsa daga makka yake sai zamana abu na farko da annabi ya fara yi a madina ya gina masallacinsa da gidansa inda matansa za su shiga to bayan ya gina wannan gida ya koma mutanen madina sai ya kasance suna ta kawo mishi kyaututtuka kowa yana kawo mishi abin da Allah matsaukakin sarki ya hore mishi a matsayinka na wanda yake bako ka zo dole kana da buƙatar abubuwa na yanayi da za ka gudanar da rayuwarka sai mutanen madina suna ta kawo kyaututtuka suna ta kawo kyauta wanda ya kawo wannan wanda ya kawo wannan ana ta ba manzo Allah sallallahu alaihi to ita Gumaisa ita ce mahaifiyar Anas bin Malik talaka ce ba ta da komai kuma tana kwaɗayi tana so kamar yadda kowa yake ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ita ma a ce ita ma ta kai nata sai zamana ta duba ta duba sama da ƙasa ba ta da komai sai ta ga to ai ita take da komai tun daga yaro Allah ya bata sai ta kama hannun wannan yaro nata Anas dan Maliku sai ta tafi da shi wajen manzon Allah sai ta ce ya Rasulullah mutane suna taka maka kyauta amma ni ban da wani abu amma wannan yaron na baka kyauta ya maka hidima shi shikenan daga nan sai ana zai zama dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutanen Madina suka zo suna ce to ke tsohuwa kin mana wayo ke abin da yake bayar ai yafi namu sannan danki zai tashi a ƙarƙashin kulawa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan duk wani ɗan da zai samu tarbiyya to a bayan danki ne domin me malaman tarbiyya suna cewa kama ya kunul murabbi ya kunul murabba yanda mai reno ya zo ya zama to wanda za a yi wa renon haka zai zama saboda me dan haka shine malamai suke cewa shi Anas dan Maliku ya zauna yana yi wa manzon Allah sallallahu hidima yana gidan manzon Allah tsawon shekaru goma a waɗannan kwanaki ko shekaru goma da ya zauna to ya san abubuwa masu yawa ya kwashi sirrori sirri sirri mai yawan gaske takattare da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wasu halayya ya fahimci wasu ɗabi'u daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi Anas dan Malik daga cikin abubuwan da ya karantar da al'umma na irin abin da ya koya daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya ce, ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta'ammuli da yara kanana ce ina ƙarami, maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai aike ni bisa wata bukata tashi idan na tafi na je na samu yara suna wasa to ni ma kawai sai in shiga wasa kawai sai in manta da zancen aikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa annabi idan ya zauna ya gaban dawo ba sai ya tashi ya biyo bayana idan ya zo ya same ni muna wasa da yara baya ce mun ba zai mun faɗa ko ya kama ni da ya da kyan koyi mun wani abu mai kama da haka ba sai dai ya ce mun sai ya tsaya ta bayana sai ce anas har ka dawo ne to idan ya ce mun har ka dawo sai in tashi da gudu sai in ce ai yanzu zan tafi ya rasulallah sai in ɗiba a guje sai in tafi kaga yanayin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'ammuli da yara kenan ba zai zo ya rufe shi da duka na yake ka baka jewa ka zo ka tsaya kana ta wasa dabi'a ne na yara wannan to sai ya ce mishi har ka dawo to in ya ce min har ka dawo to daga nan ne kuma sai in tuna ai fa ya aikin sai in diba a guje ina cewa ya rasulullah ai yanzu nan zan tafi Anas bin Malik yace na zauna a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina mishi hidima shekaru goma amma bai taba ce min me yasa kayi kaza ko me yasa ba yi kaza ba bai taɓa gaya ba yace mara mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda baya aibata abinci duk irin abin da aka kawo mishi in ji Anas kenan in zai ci zai ci ba zai ci ba sai bari amma ba zai dinga hawan ka da faɗa cewa abinci bai daɗi ba a ba gishiri a yaji yayi yawa a kaza kaza yace Allah baya yin haka idan ya sa hannu in ya ji zai ci zai ci in ba zai ci ba sai bari shi kenan kai ne in ka ga bai ci ba in kana da tambaya sai ka tambaye shi shi kuma sai ya gaya maka dalili amma shi tashin farko ba zai ce maka ai ya ji yawa ai ba gishiri ai waye ana zai ce annabi baya yin wannan to duk wannan a wurin su maka koya saboda su ne masu yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hidima wanda kuma ya kamata mu ma mu koyi irin wannan ɗabi'u a wancan mako bayani ya gabata akan Abu Ayyub al-Ansari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan shi a lokacin da suka yi abinci da tafarnuwa suka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da yaji da tafarnuwa sai rufe bai ci ba amma bai ce komai ba bai yi mita ko yayi wasu maganganu ba shi da ya bar musu abincin da suka zo Abu Ayyub al-Ansari Khalid bin Zaid da shi da matarsa suka ɗau abinci suka koma dama sun koma sukan yi rige-rige budewa don su ci siɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa yana kokari ya sa hannun shi ne a inda annabi ya gutsira dan ya soma gutsira ya kai bakinsa suna buɗewa suka ga annabi bai ciwo suka ce to mun shiga uku yau mun yi laifi suka gangaro wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah baka ci abincin mu ba mun yi laifi ne yace a ba ku yi laifin komai ba amma kun sa tafannuwa a ciki ni kuma mutum ne da nake gani da mala'iku mala'iku ba sa son warin tafannuwa duk ran da kuka yi abincin da tafannuwa kar ku samu ku ci kawai sai suka ce to daga yau tafannuwar ta haramta a gidan nan in dai annabi ba zai ci ba me ya amfanin abin nan dinta soyayya ta gaskiya ke ko ba ga law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibbal liman yuhibbu muti idan ka ta gaskiya ne biyayya za ka yi mishi saboda shi mai soyayya bi yana bin wanda yake so ne idan kana kaunar mutum duk abin da yake kauna za ka kaunace shi na ba ta mun gane to shi ne wannan Anas dan Maliku kenan yake cewa annabi baya laifata abinci bai ce ai kaza kaza a in zai ci zai ci in ba zai ci ba zai ci ba aka ce shi Anas dan Maliku akwai wasu suna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi sunan shi Anas to annabi sai ya tasgirin Anas din saboda kauna sai ya ce ya unai ya dan Anas saboda kauna da yake mishi ko a Hausan mu ne idan za aka kira ka aka ce dan to ka san akwai kauna a ciki aka ce dan ko to akwai alaman so da kauna to shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa Anas sai ce mishi ya unai ya kai dan anas saboda mi saboda kauna da yake mishi anas bin malik yace akwai wasu ku guda biyu da ba zai taba manta su ba a duniya yace ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina ran farko yace suna tsakankanin mata saboda suna ƙananan yara suna hangan shigowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ranar ba zai taba manta da ita ba saboda farin ciki rana ta biyu kuma ya ce ranar rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai taɓa manta wannan ranar ba saboda irin tashin hankalin da suka shiga shi anas dan maliku yana ɗaya daga cikin mutum bakwai da aka fi ruwaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurinsa domin me bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anas dan malik ya shekara 82 a duniya kafin ya koma ga Allah bayan rasuwan manzan Allah sai da ya shekara tamanin da biyu kafin ya koma ga Allah Da haka a lokacin duniya ta cika da tabi'ai da waɗanda suke buƙatar ilimi da aka samo shi daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka su ne suka kasance suna ta karantar da mutane irin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma Anas bin Malik shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a garin Basara. a basara shine sai da sahabbai duk suka kare shi kaɗai saura a basara amma ba shine sahabi da ya rasu a ƙarshe alal itilaki a sabon manzan Allah akwai wani mutum da ake ce mishi abu tufa'il wasil wasilatu bin shi ne sahabi na ƙarshe wanda daga shi ba a sake wani sahabin manzan Allah duniya ba amma a garin basara anas ɗan maliku shi ne sahabi na ƙarshe da ya rasu a garin basara anas bin malik a lokacin da yake wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a domin ɗaiɗaikun sahabai, so da yawa za ka samu akwai irin addu'o'in da manzo Allah yake musu shi addu'ar da Allah maɗaukakin sarki a Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi annabi ya roƙa mishi Allah ya ce Allah na roƙe ka ka bashi tsawon rai sannan ka yi mishi ka ba shi arzikin zuriya ka ba shi haihuwa ka ba shi zuriya to sai da ya shekara ɗari da biyu ya shekara ƙarni guda cir shekara ɗari ta ce ƙarni to ya shekara ya yi ƙarni ɗaya har sai da ya ƙara annabi ya mar addu'a ya ce Allah ka ba shi tsawon rai ka ba shi zuriya to yana da ransa sai da ya ga ‘ya'yansa da jikokinsa fiye da ɗari ga sunan duka ‘ya'ya ne da jikoki sun fi ɗari kuma idan shi ya nuna mishi saboda me Allah ya karbi addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mishi sannan Anas bin Malik ya kasance a rayuwarsa yana cewa shi buri ɗaya yake da shi shi duk zuciyarsa ba shi da wani buri sai buri guda ɗaya aka ce menene burinka ya ce shi burinsa Allah ya mishi arziki ran tashin kiyama ya ga manzo Allah yace burinsa kenan yace shi ba shi da wani buri da ya wuce a ce ran kiyama Allah ya mishi arzikin da za a ce ya ga manzo Allah yace in ya ga manzo Allah ran tashin kiyama sai yace magana ɗaya zai ga mishi yace zai je kusa da shi yace ya rasulullah ga dan Anas dinka eh wai haza unai suka ga ɗan anas ɗinka ko magana ya ta fito fili idan ya ce wa annabi ga ɗan anas ɗinka ai ba wai kawai shi kenan annabi ya gan shi ne na ganka ba ne ko ba ka ba wuri ya yi wuri ba ko ba ka ba wuri ya yi wuri annabi ya gan shi ni ne ɗan anas ɗinka ko ya samu ya shiga cikin mai ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne mutanen da aka ce mu yi koyi da su mu karanta tarihinsu mu san su mu san yadda suka gudanar da rayuwarsu kuma mu yi koyi da su abin da ya sa na kawo na wannan magana ka duba matsayin irin na Anas dan Maliku shi manzo Allah ne mishi tarbiya kai tsaye ko in dai manzo Allah sallallahu alaihi sallam a kiyama ba zai tuno irin su Anas ba to wa zai tuna kuma babu inda annabi za a je kiyama bai san da su Anas ba to ba bai san ba zai san da kowa ba domin su ne mutanen gidansa su ne mutanen gidansa a cikin gidan shi suka rayu su ne suka yi mishi hidima kai tsaye to amma ku duba yadda al'amarin lahira yake bayin Allah na gari waɗanda suka san Allah to kullum kiyama ɗaga musu hankali take wannan kuma nassi ne na Alƙur'ani. Ƙur'ani yana cewa ya yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha wallazina amanu min mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq in ka ga mutum yana cewa kiyama ta zo bai dada kiyama bane duk mai cewa kiyama ta zo bai imani da ita ba haka Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da kiyama min ha, tsoron kiyama suke yi wa ya'lamuna annaha alhaq kuma sun yarda cewa kiyamar gaskiya ce ka duba Anas dan Malik yace shi kiyama a ce ya ga manzo Allah ya ce wa annabi ya rasulullah ga dan Anas ɗinka saboda ko Allah zai taimake shi shiga cikin ceto to mu da ya kamata mu ce kenan eh wanda ya rayu a cikin gidan manzan Allah yayi wa manzan Allah hidima annabi ya shaida har ya roƙa mishi alheri a wurin Allah amma yana tsoron ƙiyama, ina gare ka sayyidina umar radiyallahu anhu a lokacin da aba lu'lu'a ya soke shi da wuka yana sallah a cikin masallacin manzon Allah ya soke shi da wuƙa, jini ya ɗebe shi ya suma da ya farfado so uku yana suma yana farfadowa daga ƙarshe bayan ya yi sallar da bai da bai karasa ba aka soke shi yana kwance aka ɗauko matashi aka sa wa sayyidina Umar a jikin kansa ya ɗo aka ɗora kansa akan matashi sai sayyidina Umar ya ce ku cire matashin ina so in ji fuskata ne a cikin turbaya a sa kumatun nan a cikin ƙasa a turmuza ta a cikin ƙasa ba a matashi ba ya ce a cire aka cire da kumatunsa ya ji ta a ƙasa yana kuka ba kukan zafin ciwo ba saboda ya san zai tafi zai lahira sai yana cewa dan uwar uwarka tayi asarar aihuwa idan baka ci sa'a ka dace da rahamar ubangiji ba eh kaji ba yace mahaifiyarka tayi asarar aihuwa in baka yi sa'a ka dace da rahamar Allah mutumin da annabi ya rike shi haka annabi ya rike shi haka ya sa shi a hagu ya sa sayyidina Abubakar a dama yace haka za na haya wa haka za na mu wa haka za na dukhulul janna ya rike shi ko yace yanda na rike kunna haka za mu rayu haka za mu mutu kuma haka za mu shiga aljanna amma saboda ya san Allah fala amanu makarullahi illa alqaumul khasiru ba wanda yake amincewa da juyi irin na Allah sai a sarare shi Allah shi ya halicci kome shi ya kaddara kome shi yake tabbatarwa shi yake canja ba ruwan Allah in Allah ya ce yau ya canja da aljanna yau na canja ka wuta wa zai tambayi Allah ba wanda ya sai cewa Allah saboda me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu to wanda ya san Allah ya san wannan shi yasa sai ta tsoro shi yasa da aka je badar annabi bai daina addu'a ba tun kan ya fita daga gida Allah ya ce mishi zan baka ɗaya ko mai kaya ko mai laushi amma da ya je filin badar addu'a ya dinga yana roƙon Allah domin ya fi kowa sanin Allah in Allah ya ga dama sai ya ce to na canja yanzu ba zan baka ba za a cika da yaƙi wa zai tambayi Allah ne bai sai tambayi Allah to wanda suka san Allah su suka fi kowa tsoron Allah shi yasa ka duba anas yana cewa shi burinsa kawai ran kiyama ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzan Allah ga ɗan anas ɗinka ko Allah zai sa ya zama ya shiga cikin ceto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umar kuma mun ji abin da ya faɗa to in waɗannan manyan bayan Allah abin da za su faɗa to mu me kamata mu ce kenan kaga akwai jan aiki ba kenan muna ɗan sakaci da haka ya kamata mu daɗa zage dantse wajen gyara tsakaninmu da Allah wajen gyara tsakaninmu da bayin Allah da kuma shiri na yadda za mu sadu da Allah gobe kiyama Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan a takaice kenan shine Anas dan Malik hadisin malamai sun kasa shi zuwa gaɓoɓi guda uku da farko faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba sai suka ce abinda ake nufi a nan al'imanul kame cikakken imani ba wai ba ka da imanin ba ko sai suka ce ne li'annal imana ya hasu liman lam inda hu hazihi sifa ko da baka da wannan siffan na ka so wa ɗan'uwanka uwanka abinda kake so kanka ba za a ce baka da imani ba saboda ne suka ce saboda shi imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa a lokacin da mala'ika jibrilu ya tambaye shi fa akhbirni anil iman ka bani labari menene imani sai annabi ya ce al iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi duk wanda ya yarda da abu guda shida nan yana da imani da haka ko baya so wa dan uwansa abin da yake so kansa ba za a ce ba shi da imani a'a yana da imani amma imanin fa ba cikakke ba shine malamai suke cewa cewa da hadisi ya yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba ai ana nufin cikakken imani ba wai babu imanin gabaki ɗaya ba a'a kana da imani amma fa imanin ba cikakke bane saboda baka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka gaba na farko kenan gaba na biyu suka ce hatta yuhib ko hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa dan uwansa to anan waye dan uwan sai malamai suka yi sabani sai ka so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka waye dan uwan naka shin dan uwanka musulmi ko dan uwanka mutum ko dan uwanka mutum in an ce dan uwanka mutum shikenan kowa ya shiga da musulmi da kafiri duk sun me sun shiga in an ce dan uwanka musulmi to kaga banda wa ka kaga banda kafiri to shi malam usaimi yace a a dan uwanka musulmi sai yace li anna a sai yace li akhikal mu'min min khairin ka so wa dan uwanka mumini musulmi ka so mishi alkhairi wa daf'u sharri da tunkuɗe sharri kamar yanda baka so sharri ya same ka to dan uwanka musulmi ma kar ka so sharri ya same shi wa difa'u anil ird wajen kare mutuncinka za ka iya ƙoƙarinka da duk abin da zaka iya yi wajen ka kare mutuncin kanka to kai iya ƙoƙarinka kuma wajen ka ga cewa ka kare mutuncin ɗan'uwanka uwanka musulmi in ji malam usaimin kenan to amma malam nabrawi sai ce a sai ce a ba wai hatta yuhibba li akhihi almu'min ba a li akhihi al-insan kawai mutum kawai imaninka ba zai cika ba sai ka so wa dan uwanka mutum abinda kake so wa kanka musulmi ya shiga kafiri ya shiga a wajen malam nabrawi sai yace ce fattabiru bil akhi la mafhuma lahu li'annahu yanbaghi li kulli muslim an yuhibba lil kuffari al hujjansa kenan yace duk wani musulmi ya kamata ya dinga yi wa kafirai kwaɗayin musulunci ko a kai musulmi ne kana gode wa Allah da Allah ya yi ka musulmi to shi sauran da ba musulmai ba za ka musu kwaɗayi su ma su shiga musulunci ba eh musuluncin nan da Allah ya yi ka kana jin daɗi kuma kullum gode wa Allah kake yi domin baka san ya aka yi ka zama musulmi ba ko duk wanda ba musulmi ba in ya je lahira wuta zai shiga har abada nan ko walaysatil tawbatu lilladhina yamaluna ati hatta a hadon motu kalai ni qala inni walallazi na ya mutu na wahun kufa haka Allah ya ce duk wanda ya mutu yana kafiri bai zama musulmi ba to Allah ba zai taba yafe mishi ba in ya tafi lahira wuta kawai zai shiga har abada to kai ga ka musulmi yanzu Allah yi ka musulmi Allah ya kiyaye kar Allah ya kaddara amma da Allah zai kaddaro a ce ka je lahira da wasu ƴan ƙananan laifuffuka da Allah bai ga daman yafe maka ba to ko da an sa ka a wuta akwai randa za a fitar da kai amma shi kafiri babu ruba waya wadul ladina kafaru law kanu muslimin to kaga musuluncin nan kenan baiwa ne duk wanda Allah ya yi shi musulmi Allah ya mishi baiwa ana sa ran aljannan nan da ake faɗa da irin daɗi da ni'imomi da arziki da hutawa da jin daɗi da za a yi in Allah ya da kana cikin wanda za su ji wannan daɗin to shin wanda yake ba musulmi ba ba za ka mishi kwaɗayin wannan abu ba Shi shine malam naburawi ce shi ma za ka mishi wannan kwaɗayin walizalika nuduba du'a lahu bil hidayati malam naburawi yace shi yasa ma a musulunci an so a dinga yi wa kafurai addu'a cewa Allah shirye su mun gane yake cewa wannan hatta yuhibba li akhihin nan ana nufin wai yan uwantaka ta annabi adam domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba fari bai fi baki ba baki bai fi fari ba ja bai fi wannan ba kullukum min adam wa adam min tura ku daga annabi adamu ne annabi adam kuma daga ƙasa Allah yi shi dan haka a asali kowa ɗan uwan kowa sai ma annabi ya ce to wannan li akhihi ana nufin yan uwantaka na annabi adam domin me an yadda mutum ya yi wa kafirai addu'an cewa Allah maɗaukacin sarki ya shirye su ويهتمل أن المراد بالأخ الأخوة آدم أن أنتك na annabi Adamu. قال بعضهم وهو Aula. wasu malamai ma sai suka bi bayan malam nabrawi suka ce eh wannan fasara nashi to shi yafi cancanta li yastamil al kafir wal muslim domin ya zamanto da kafuri da musulmi duk sun shigo cikin tafiyar kenan fa yuhibbul akhi al kafir al islam shi dan uwanka kafiri wanda kun haɗa ‘yan kwantaka ne sanadiyan annabi Adamu sai ka mishi kwaɗayin Allah ya sa ya zama musulmi, wali akhihil addawa addawamu alaihi wanda yake kuma musulmi ne ɗan uwanka shi kuma sai ka dinga mishi fatan Allah ya dawwamar da shi a cikin addinin musulunci kar wani dalili ya yi ya sa ya fita. To wannan gaskiya ne, musulunci ya yadda za a iya iya wanda ba musulmi ba addu'an cewa Allah ya shirye su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ɗa'ifa a lokacin da maka ta yi zafi mutanen maka sun ƙi karɓar kira sai manzo Allah ya shiri ya ɗauki yaransa zai bin harisata ya ce bari ya tafi ɗa'ifa ko Allah zai sa su amsa kira su taya shi isar da sabon ubangiji suna isa dama mutanen ɗa'ifan abokanan mutanen maka. sai suka haɗa baki kawai annabi yana zuwa aka ta jifansu da shi da yaransa aka musu jina-jina amma manzo Allah me yace sai addu'a yace Allah na roƙe ka ka shiryar da su fa innahum la ya'lamu ba su san ba ko kuma ba su san me nazo musu da shi ba da sun san abin da nazo musu da shi za su rungume ni hannu biyu domin nazo musu ne da shiriya nazo musu da tsira nazo musu da albishir da kuma tsira ga barin azabar Allah amma ba su sani ba sai ce Allahumma ahadihim Allah ka shirye su kaga kenan da yi wa kafiri addu'an cewa Allah ya sa ya musulunta bai halatta ba annabi ba zai yi ba da haka ba laifi ba ne kenan a yi addu'a cewa Allah shirye wanda yake kafiri ba laifi ba ne sayidina umar sayidina umar so da yawa za ka ji malaman tarihi suna cewa shi sayidina umar addu'ar manzan Allah ne addu'ar manzan Allah ne shi sai na umar Allahumma izzal islama bi wahidin min umarai ne. addu'ar manzan Allah ne wani Allah na roƙe ka wato ka ƙarfafa musulunci da ɗaya daga cikin umaru guda biyu amr ibn hisham au umar ibn khattab annabi ne yake addu'a Allah na roƙe ka ka girm ka ɗaukaka musulunci ka ƙarfafa shi da ɗaya daga cikin umar guda biyu ko amru bin hisham abu jahal kenan au umar bin khattab ko umar dan khattab shi yasa ma aka ce lokacin da sayyidina umar zai musulunta da ya je wajen yar uwarsa shi mijinta ya ce ni fa ina ganin kamar addu'ar manzon Allah akan ka za ta fada yace yayi addu'a ne yace eh e, yakan yi addu'a ce Allah ya karfafa musulunci da ɗaya daga cikin umar guda biyu ko kai ko abuja sai kuma Allah sai ya fadar da addu'ar akan sayyidina Umar sai musulunta Abuja Jahl kuma ya mutu a kafircin sa to kaga duk wannan yana nuna kenan za a iya yi wa wanda ba musulmi ba addu'a cewa Allah shirye shi shikenan shi yasa shi ma mal nabrawi sai ya ce fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hatta yuhibba li akhihi sai ya so wa dan uwansa to dan uwan nan ana nufin dan uwa na halitta ba lalle sai dan uwa mumini ba amma shi malam usaimin yace a a dan uwa mumini ka so mishi alkhairi ka so tunkuɗe sharri ga barinsa sannan kai iya ƙoƙarinka wajen kaga ka tunkuɗe wato baka ci zarafinsa ko kuma ka zuba mishi da mutunci ba wa idza ahabba lahu mithlu ma yuhibbu li nafsihi kana kan nafsil wahidi haka malamai suka ce idan musulmi ya so wa dan uwansa musulmi abin da yake so wa kansa to za su zamanto kaman rai ne guda daya idan ka so mun abin da kake so wa kanka ni ma na so maka abin da nake so kaina to da ni da kai za mu zama kamar abu ne guda daya fata aliful zuciyoyin zuciyoyinmu sai su haɗu wa tantazimul ahwal al'amura sai su tsaru sai ga komai yana tafiya daidai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hijira daga makka ya dawo madina abu na farko da ya fara kenan shine ka yadda cewa ɗan uwanka da kai da shi duk abu ɗaya ne ka yadda da ni da kai abu ɗaya ne ba bambanci idan ina zazzaɓi, kai ma zazzaɓi ya kama ka in lafiya na ƙan lafiyan ka kalau in ina da shi muna da shi in ba ni da shi ba mu da shi ku yadda a haka to duk lokacin da aka ce musulmi sun zama haka to al'amuransu za su tsaru sannan halinsu zai yi kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa madina abin da ya fara kenan domin duk lokacin da za a ce al'umma za ta rayu amma ba ka ji na a zuciyarka da ƙauna ni ma ba na jinka to al'amur ba za su taba tafiya daidai ba kana shiryawa ne an jima zan rusa ina gina an jima za ka rusa shi kenan sai ga kullum muna ta dawurura a wuri ɗaya an kasa ci gaba an kasa zuwa ko'ina saboda ba ƙaunar juna annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai al islamiyya ba wai ɗan maka ya so mutumin makka ko ɗan madina ya so mutumin madina ba a'a na su yayi da wanda ya zo daga makka da wanda yake madina sun zama abu ɗaya jini ɗaya tsoka ɗaya da annabi ya ce su hautsina suka hautsina sai ce to yanzu kowa ya kama wanda yake kusa da shi duk wanda ka kama ya zama uwa ɗaya uba ɗaya jini ɗaya tsoka ɗaya duk abin da kake da shi a rayuwarka na duniya ya zama naku ku biyu shikenan sahabbai kuma suka karɓa suka yadda suka yi imani kuma suka aikata abin da annabin ya ce duk abin da suke da shi sai da suka raba gida biyu haka suka raba gida biyu an ce har mata har mata ma ka mutum da zai dai raba matansa da wani magana a yi ƙari yadda ta gara gida gida za ka iya ba mutum kyauta ma kai ka gina wani to amma matarka kana ƙaunanta kuma zai ce ya zaɓa in ya zaɓi wacce ya fi so ma shi shikenan sai bar mishi saboda ‘yan uwantaka annabi ya ce sun zama uwa ɗaya uba ɗaya jini ɗaya tsoka ɗaya haka suka raba mutanen madina haka suka so mutanen makka Ke sa malamai a cikin wannan hadisin suke cewa ‘yan uwantaka da ƙaunar junan da sowa ɗan uwa abin da ake sowa kai ba zai yiwu sai an samu abin da ake kira al'isa Shi ne ka fifita dan uwanka akan ka ba kan lokacin da in abin alheri ya zo sai ka ce a soma bashi tukuna in an shi ya samu kai ma sai ka samu mutanen madina haka suka yi suka raba dukiyarsu gida biyu suka ba yan uwansu mutanen makka zuciyarsu ta gyaru ta yi kyau aka je haibara aka samo ganima annabi ya kira su ya ce da musulunci yana cikin talauci muka nemi ku raba dukiyoyinku gida biyu ku ba wa mutanen makka saboda baƙi ne ba su da komai duk abin da suke da shi sun bari a makka kuka raba kuka ba su to yanzu musulunci ya samu dukiya don haka wannan dukiyar da muka samo daga saibara zan ba ku ku mutanen madina sai ku raba tsakaninku su kuma su riƙe wancan ko kuma su dawo muku da wanda kuka ba su da su kuma ba su wannan suka ce a a rasulallah wanda muka ba su da kyauta mun bar musu wannan da kake ce za ka raba mana mu da su shi ma mun bar musu ka ji ba annabi ya ce wannan na bara zan raba biyu su ɗau bi ku ɗau bi. ko su da muku da naku na da wannan a basu sai suka ce a wancan da muka ba su mun bar musu wannan da kace zaka raba rabi ka ba mu rabi su dau rabi shi ma mun bar musu sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim ko ya kuma a'a wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله سيبس الله يفتش القرآن wanda har duniya ta nade an dinga karanta aya ka karanta ka samu lada su kuma su ma a daɗa ƙara musu wani lada domin yanzu da muke faɗan alherin da suka yi haka dama al'amarin ubangiji yake shi yasa ake so mutum ya yi alheri a rayuwarsa ta duniya in ka mutu kana kamarin an faɗa alherin sai a daɗa ƙara lada in aka sake faɗa sai a daɗa ƙara to yanzu wannan ayan da muke faɗa game da mutanen madina da suka ƙaunaci ƴan uwansu musulmi yanda muke faɗa a masallacin nan a duniya za ka samu a yanzu haka ana faɗan abin ya fi duku, yanzu haka yadda nake faɗan nan ƙila a wani gari ba ƙila ba ne ba wani yana nan shi ma yanzu yana daɗa faɗa a ƙara musu lada da muka faɗa a nan a can ma a ƙara musu a can ma a sake ƙara musu ka gani shi yasa an ba ka yi da gaske ko ka shiga aljanna da wuya ka gansu <laughs> eh, eh? sai falalar Allah gama ce mutum ya ka da daraja ɗaya aljanna in za ka hango inda yake sai hulanka ta faɗi yana can nesa to kaga su ba daraja ɗaya ka nan za su ka ba kai ma ka san wannan to amma shi Allah mai falala ne ba abun mamaki bane ka mutu gobe Allah ya ɗauke ka ya jefa ka a firdaus ba mamaki falala ce ta Allah Allah maɗaukin sarki mana to wannan Shi ne nukta ta ƙarshe da aka ce ma hibbu li nafsihi abinda yake so wa kansa hatta yi li nafsihi min alkhairi inji imamun nasa'i sai ka so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka na alkhairi malamai suke cewa wannan hadisin yana karantar da wasu abubuwa suka ce almumin ma almumin kan nafsil wahidi shi mumini da mumini kamar rai guda ɗaya ne idza shaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was sahari shi mumini da mumini kaman jiki ɗaya ne idan mutum ba shi da lafiya gaba ɗaya ba ta da lafiya to sauran jiki ma duk sai ya zafi ido ya kasa bacci saboda ya tsaba lafiya to haka ake so mumini da mumini su zamanto ya zamanto kana san ɗan uwanka musulmi kamar yadda kake son kanka kana so mishi alheri kamar yadda kake sowa kanka alkhairi ya zo a cikin hadisi cewa man ahabba an ya zahaza aw an yu zahaza anin nari duk wanda yake so Allah ya nesatar da shi gabarin wuta wa yadkhulul jannata kuma ya shigar da shi aljanna falyatihi almaniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to mutuwa ta zo maka kana mai imani da Allah da ranar ƙarshe walyati ilan nasi ma yahibbu an yuta ilaihi ka dinga yi wa mutane abin da kake so su yi maka duk mai san Allah ya kai shi nesa ga wuta duk mai san Allah ya sa shi a aljanna to ya dinga yi wa mutane abin da yake so su mishi kaga an gama ka satan ansa ko ba wai kai ka ci zarafin mutane amma kai ba ka so a ci zarafinka kai ka wulakanta mutane kai ba ka so a wulakanta ka ka cinye wa mutane dukiya kai ba ka so a cinaka ko to ba ka san aljannar Allah in kana san aljannar Allah karka ka wulakanta wani kar ci mutuncin wani kar ka cuci wani kar zagi wani saboda me in an maka baka so to tunda in an maka baka so kar yi wa wani in ko kai wa wani sunanka baka san aljannar Allah domin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kenan man ahabba an yuzahza anin nari wa yadkhul jannata? falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir mutuwa ta zo ta same ka ka yadda da Allah ka yadda da ranar lahira walyati ila an-nasi ma yuhibbu an yuta ilayhi kayi wa mutane abinda ka san kana so su ma maka to kaga ko in kai sunkuyan haka to sunanka ba ka san aljannan Allah kar kai wa duk abin da ka san in an maka ba za ka ji daɗi ba annabi ya ce kar kai wa wani to in ku kai haka to sunanka kana kaunan aljallan Allah malamai suka ce wannan hadisi yana da fa'idoji daga ciki jawazu na fayu shay lintifa'i kamalihi duk abin da bai cika ba za a iya kore shi a ce babu halal ya halatta abin da bai cika ba za a iya cewa babu saboda me Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba ka kama ya ce ba ka da imani amma ba ba wai ana nufin gaba ɗaya baka da imanin ne ba a'a imanin naka ne bai cika ba an kore ne aka ce baka da imani saboda rashin cikan imani Shi ne sai suka malamai suka buga misali akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi ke cewa la salata bi hadrati ba sallah idan an kawo abinci ko muna so mu kamar yanzu ba ga isha ba sai aka kawo abinci duk aka jera so sai aka ce to ba zancen sallah a fara da me da abinci idza hadara al-isha'u wal asha'u ko fabda'u bil isha'i abdul asha'i qabla al-isha'i idan aka ce ga isha kuma ga abinci aka ce to ku fara cin abincin kafin sallah saboda me malamai suka ce in ga abincin wataƙila ko wani yunwa ta dame shi in an shiga sallah Allah sa ma ba liman bane ko ku haɗa ƙabli da ba a cikin sallah ɗaya saboda hankalinsa ya riga ya tafi wajen abinci kuma yana jin yunwa shi yasa sai annabi ya ce la salata bi hadratit da'a ba sallah an kawo abinci ma'ana ba cikakkiyar sallah idan aka ce ga abinci kuka zo kuka fara sallah ko ga abinci ka soma sallah to da wuya ka samu cikakken ladan sallah saboda me ko a ahalari in ka koma aka ce duk wanda ya je cikin sallah sai yana ta maganganu a cikin zuciyarsa na ƙasa sawabu ya tauye ladan sallarsa to kaga in kana jin yunwa ga abinci a gefe sai ka soma sallah zaka ta tunani ko kana saurin bari ka yi ka idar da sallar dan ka ci abinci sai ka ga ladan sallan baka same shi cikakke ba shi yasa aka ce la salata bi hadratit ta'am ba sallah idan an kawo abinci ma'ana ba wai in kai sallan ne ba ka da sallan baki ɗaya ba a'a ba ka da cikakken lada sannan malamai suka ce wannan hadisin yana tsawatar da mu a tahzir min alhasadi yana tsawatar da mu gabarin hasada li'anna al-hasida la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shine hasada baya so wa dan uwansa abin da yake so kansa in dai mutum yana hasada to ba zai iya ɗabbaka wannan hadisin ba ta ina misali na ga shagon wancan ya cika ina bakin ciki ko ina ya cika ba zan so na shi cika ba tun da ina mishi hasada to shine malai suka ce duk wanda yake hasada ba zai iya ɗabbaka wannan hadisin manzo Allah dan haka hadisin kenan yana jan kunnen mu cewa kar mu kuskura mu dinga yin hasada kar ko dai hasada na fatan ya rasa ka samu ko kuma fatan ya rasa kowa wato abin ya lalace kowa ya rasa karkai a'a ka yi wa ɗan uwanka fatan alkhairi idan ka zo na alheri ya same shi ta yashi murna alherin bai kare ba akwai a wurin Allah kana so roƙe shi zai baka sannan ka kiwa ɗan uwanka abin da kake kiwa kanka hadisin yana nuna haka duk da cewa bai zo a cikin nassi ba to a malamai suka ce hadisin yana nuni a haka in ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka to sai ka ƙi mishi kuma abin da kake ƙi wa kanka duk hadisin ya ɗauka shine suka ce sai malamai suka yi bayani to akwai wasu wanda suke ɗaukar hadisin nan sai su sa shi a rigingine ko bari ba da misalin abinda na gani ne a gaba na aka yi mutum biyu ne suke cin abinci amma tsokan naman abincin kwalli ɗaya ne sai ɗaya ɗauka zai ci sai ɗaya yadda kumi nama shi kenan sai ci a ah, kabar mutu zai ce mishi a ah, layu na hadukun ƙaji <laughs> ba ka ga wani hadisin ayar rigingine ne yanzu ni na ɗau nama zan ci kai ko ka zo ka ce sai dai in baka sai na ce a sai ka ce min la yumina haduku a ai sai ka duba mai hadisin ya ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba ko ma yuhibbu li nafsihi abinda zan yi fata shine kamar yadda na samu tsokan naman nan kai ma ka samu na so maka haka ka gane ba wai ka kwace nawa kai ka cinye ni in zama ba da shi wai shi ne layu milo hadukun ba ba shi ba a idan yanzu ba gashi na samu ba to yi fatan ina ma ce guda biyu ne in ci ɗaya kai maka zamu ɗaya ko to amma tun da guda ɗaya ne kaga kai sai ga hakuri ke ko to amma ba laifi ne ni kuma in fifita ka a kaina wannan wani abu ne wanda ya keɓance ni idan na ce to yanzu tun da guda ɗaya ne kai ci to wayi usiruna ala anfusihim kenan walau kare zan samu lada na musamman da na tifi ta ɗan uwana a kaina amma tun da guda ɗaya ne buri zan yi fatan su zama guda biyu dan in ci ɗaya kai ma ka ci ɗaya kar ka zo ka kafa mun hujja da wannan hadisin kai ka kwace ka banni ni kuma ban ci ba ba haka hadisin yake nufi ba sannan ɗalibai sai a shiga jarabawa ko ni na je na kwanan na karatu shi ya je ya sha baccinsa mun shiga ɗakin jarabawa sai na ce in gaya mishi ansa in na ƙi gaya mishi zai ce mun lalumi na a haɗu ina so in ci shi ma yana so yi mai malamai suka ce wannan albus ne kar ka gaya mishi saboda idan ka ba shi amsa a cikin hall ba ka taimake shi ba ka cuce shi ne ba ka ce ma gobe ya ci gaba da baccinsa kenan saboda ya san an shiga ɗakin jarabawa ya san za ka yi mishi to ci kuma karatun algardul asasi asalin abin da ake so da karatun ba wai cin jarabawan ba a ya gane to bai je ya karanta ba ya zai gane shi yasa kar wani ya zo ya ce an shiga ɗakin jarabawa da aka zai dinga koyawa abokanansa da basu iya ba saboda an ce la yaminu ahadukum hatta yuhibbu li akhi a wannan baya ciki idan kai haka baka taimake shi ba baka kyautata mishi ba ma ka cuce shi ne domin me zaka sa shi ya dauki takardar da bai ma san mecece take ciki ba da haka malamai suka ce ba haka bane kai dai abin da ake so idan ka samu alheri to ka so a ce dan uwanka ya samu wannan alheri shi ya sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka iya shiga daki ka tai wa dan uwanka addu'a na cewa Allah ya ba wani kaza Allah ya ba wani kaza kana mishi addu'an alkhairi har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wa dan uwansa addu'ar alkhairi a koye to Allah zai aiko mala'ika duk abin da ka roƙa wa ɗan uwan naka mala'ika kuma sai ya ce kai ma Allah ya baka irinsa ka kaso wa ɗan uwanka abin da kake so kanki kenan to wannan takaice kenan abin da wannan hadisi yake karantar da mu da fatan abin da muka faɗa a ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana a nan za mu tsaya Allah ya kai mu wani mako sai mu ci gaba subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta annastu wa dawa na akhir da'wana alhamdulillahi rabbil na amin